أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين توبرك مدساكي حدوة هديدي وأن اللوكة مكي قبات الدكراتو أتكل لتافن جامع الترمذي كو سنن الترمذي كو الجامع الكبير واللفر ببمالني أبو عيسى محمد بن عيسى بن صورة بن موسى بن الضحاك الترمذي أبو عيسى wanda aka haifa hijira na da shekara 209 in mutu hijira na da shekara 279 daidai ina ɗan shekara 70 muna cikin abuwa bulfitan ko kita bulfitan babban littafi eh, babban babi ko karamin littafi na 31 a jerin manya-manyan babuka ko ƙananan littattafai 46 da ke cikin wannan littafi na aljami'ul kabir ko jami'ul tirmidhi ko sunan tirmidhi kuma karatun da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na tara, hadisi mai lamba 2,194 yau da izinin Allah za mu tashi farkon babi na 30 hadisi mai lamba 2,195 da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora ya ɗora mu a kan daidai imamu tirmidhi Allah iji kansa ya ce babu ma ja'a kunu fitanun ka kifa'in lailil muslim babi abin da ya zo na cewa da sannu waɗansu fitintunu za su faru a duniya kamar yankin dare mai tsananin duhu duhun sai ya yi tsanani wa babu salasun wannan shine babi na talatin hadis rakam alfan mi'atun hamsin wa tisu'un hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari da casa'in da biyar قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن cewa manzo Allah sallallahu ya ce badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laylil muzlim ku shammaci waɗansu fitintunu wanda za su zo kamar yankin dare mai tsananin duhu bil a'mal da ayyuka na kwarai wato ku yi kokarin yin aiki na kwarai gabanin zuwa wannan lokaci wanda mutum zai shagalta gaburan ma tunanin yin aikin saboda mai fitinar ta kai yadda yusbihu rajul mu'minan wai musi kafira mutum zai wayi gari yana mumini amma iyammata kafin yamma ya zama kafiri ya zama arni wa yumsi mu'minan ya wayi gari ko iyammat yana mai imani wa yusbihu kafira amma kafin gari ya waye ya zama arni ya bi'u dinahu bi arad min ad-dunya zai siyar da addinin sa da wani alaro aralo na duniya wani dan abu na duniya yadda da ya hakura da addinin sa akan wancan abin wannan abin kuɗi ne wannan abin mulki ne wannan abin wata dama ce kowanne irin abu da ya raba mutum da addini haza hadisun hasanun sahih wannan hadisi ne ke kyau ingantacce wannan zamani shine zamanin da muke ciki a halin yanzu Allah ya sauke saboda me saboda idan muka kalli yadda al'umma abu kankane ikan sa su rabu da addini ko saboda sunan falala gashi nan yan dariku masu bin dariƙun sufaye da yawa sun rabu da addini saboda mai saboda ainihin wancan tunani na falala saboda haka a yi watsi da Allah ya watsi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a mai da su baya a gabatar da shehunnai a gabatar da malamai a gabatar da waliyai na gangan na karya, waɗanda ma an zallallahu bihin min sultan Allah bai saukar da wani hujja a kansu ba to gashi nan haka na kan duniya 'yan siyasa a haukata wani a kashe wani a zauta wani a raunata wani a yi kaza a yi kaza a yi shar a yi kage mutum ya yadda yi watsi da addininsa a kan duniya hakanan masu kuɗi eh, wajen neman duniya ana yi ba kai ba nuri a yi jifa a yi kaza a yi kaza duk a la'anta mutum kasuwa a yi waye a yi waye duk shi na a koran masa kwastoma a rabu da Allah subhanahu wa ta'ala a kama waɗansu Eh, abin na a ringa tunanin su ne za su yi waɗannan fitintunu sun zo mutum yana eh, zai waye gari yana mai imani amma kafin yamma ya zama arni ya zama kafiri ga ƙungiyoyi nan na addini daban-daban yan ƙala-ƙato, eh, yan shi'a duk ga sunan barkatai birjik wanda duk wanda ya bi su to haƙiƙa ya bar addini ya bar musulunci kwata-kwata babu shi ba musulunci sai dai da awa kawai Allah ya sauwaƙi hadis daga ma'alfan miyatun situn na tisa'un hadis mai lamba dubu biyu da ɗari da casa'in da shida ƙala haddasana soyar bin nasar ƙala haddasana abdullahi bin al-mubarak ƙala akhbarana ma'amar an zuhri An هند بنت الحارث عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال wannan hadisin da sanadi zuwa na na ummu salama mai ɗakin annabi sallallahu Allah ya ƙara mata yadda cewa wani dare annabi sallallahu ya farka a firgigit faƙala sai ce subhanallah kalma ce da ake faɗa saboda ta'ajjub saboda wani abu da ya daki mutum ma za unzilar laila minal fitna me aka saukar a wannan dare na daga fitina ma za unzila minal khaza'in me aka fitar me aka saukar na daga taskoki na dukiya taskoki na kuɗi taskoki na arziki daudar duniya mai yoki da sahibal hujurat wane ne zai je tayar da mutan gidana su ne sahibal hujurat wato ma'abota ɗakuna matan da suke sauran ɗakunan gida gida ya ya rubba kasiyatin fi duniya ariyatun fil akhirah da yawa zaka ga ga mace da tufafi a nan duniya amma za ta tashi ranar tashin alkiyama tsirara ko kuma mutum gashi da rufin asiri a nan duniya an rufa masa asiri amma ya tashi ranar tashin alkiyama tsirara a tona masa asiri za hadisun sahih wannan hadisi ne ingantacce ta ya za a tona masa asiri saboda ya yi abubuwa ba don Allah ba ya yi abubuwan da ba su ya kamata ba ya samu kansa a cikin fitinar duniya hadis ragam alfan miyatun sabon wasu tisowun hadisi mai lamba 2,197 قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنس بن مالك شواء الدقاء النبي صلى الله عليه وسلم يأتي تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم za samu waɗansu fitintunu gabanin tashin alkiyama duhunsu kamar yankin duhun dare mai tsananin duhu yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafira mutum zai wayi gari a cikinta yana mumini iyan mata kafiri wa mu'mina na yusbihu kafira yammata ina mumini iwayi gari kafiri Ya yabi'u aqwamun dinahum bi'aradin min ad-dunya Waɗansu mutane za su ringa siyar da addinin su da wani alaro na aralo na duniya wani abu na duniya wanda bai taka kara kare abu wata daudar duniya wanda tun duniya wa bil babi ana bi hurairah وجندب والنعمان بن بشير وابي موسى wannan babu akwai hadisi ruwan daga abi huraira shine wanda ya wuce can hadisi mai lamba 2195 da jundab dan junada da annu'man dan bashir da abi musa al-ashari hadha hadithun garibun wannan hadisi ne garibi min hadal al-waji ta wannan fuska hadisi gama alfan miyatun samanu da tisu'un hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari da casa'in da takwas ƙala haddasana salihu bin abdullah ƙala haddasana ja'far bin suleiman an hisham an ilhassan ƙala kana ya ƙulu fi hadha alhadis hisham daga alhassan ya ce ya kasance yana faɗa cikin wannan hadisi يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا قال يصبح الرجل محرما لدم أخيه وعرضه وماله yace abin da ake nufi da wannan mutum zai wayi gari ina mai haramtawa ga jinin dan uwansa da mutuncinsa da dukiyarsa wa yumsi mustahillallah amma yammata kuma ina mai halatta haka ina ga ya halatta ya zubar da jinin dan uwansa ya kashe shi ya halatta yi masa takakka ya ce masa mutunci ya masa kage ya masa sharri wa sai muharriman Lidami dami akhihi yammata ina mai haramtawar jinin dan uwansa wa irdihi da mutuncin sa wa malihi da dukiyarsa wa yusbihu mustahillan lahu iwayi gari yana mai halatta hakan ainihin a tare da shi wato wannan bayani ne na wancan mutum yana rabuwa da addininsa dalilin wani abu na duniya ba wai mutum ya zama kafiri ba ma kwata-kwata a'a ta irin wancan hanya hadis rakam alfan mi'atun tisun hadis mai lamba 2199 قال حدثنا الحسن بن علي الخل... علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل سأله فقال wa'il ɗan hujjar ya ce na ji manza Allah sallallahu Alaihi wasallam wani mutum ya tambaye sai ya ce a ra'aita in ka na alaina umara yamna'una haqqana wa yas'aluna haqqahum sanar da ni ya rasulallah in muka samu shugabanni da suna hana mu haƙƙinmu su kuma suna son mu ba su nasu haƙƙi faƙala rasulullah sallam sai manza Allah sallam ce isma'u wa ati'u ku saurare su kuma ku yi musu da'a fa'inna ma alaihim ma hummilu su nauyi ne a kansu su sauke abin da aka ɗora musu nauyinsa a kansu in ba sauke ba zunubi yana kansu wa alaikum ma hummiltum kuma kuma wajibi ne a kanku ku sauke nauyin abin da aka ɗora muku ku sauke na shugabanni in ba ku sauke ba nauyin zunubin yana kanku hada hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce saboda haka karka ce ai ni ma shugaban bai bani haƙƙi na ba da haka ba zan bashi haƙƙin sa ba eh to in kai haka kai da shi duk kun yi laifi saboda haka ainihin sai ku haɗu a cikin zunubi kowa ya ɗauki nashi zunubi kai da naka shi da nashi الحديث الواحد والثلاثون حديثنا الباب الواحد والثلاثون بابي نتلاتن دايا باب ما جاء في الهرج والعبادة فيه babi abin da ya zo na ainihin alharj kwamacala da rigingimu da za a samu da kuma ƙoƙarin yin ibada a cikin wannan lokaci nafazin alharj shine alkital wal ikhtilaf wato a sami yaƙe-yaƙe a sami cuɗanyar al'amura birkice wasu akan ce harajan nasu ya na harajan idakhtalafu ya sami saɓani a tsakanin mutane an ɗauki makamai ana soke keniya da bugayya to sai a ce harajan nasu an gane ku ba irin wannan yanayi mutum ya yi ƙoƙarin ibada a cikinsa hadisa gama alfan wa mi'atan hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari biyu daidai قال حدثنا abu قال حدثنا أبو an shakike bin salama. ana bi musa kala kala rasulullahi sallallahu abu musa lashari Allah ya kara masa yadda ya ce manzo Allah sallallahu ya ce inna min wara'ikum ayyaman yurfa'u fiha al-ilmu wa yakthuru fiha al-harju a bayanku lallai akwai waɗansu kwanaki da za su zo za a ɗauke ilimi a cikinsu kwamacala za ta yawa kalu ya rasulallah mal harju suka ce ya manzo Allah menene alharju kala alqatlu manzo Allah su sanin ce kashe kashe wanda ya kashe bai san dalilin da yasa ya kashe ba ballantana wanda aka kashe wa bil babi ana bi huraira wa khalid ibn al wa ma'qil bin yasar a wannan babin akwai hadisi daga waɗannan sahabbai abi huraira khalid ibn alwalid da ma'qil dan yasar Allah ya kara musu yadda wa hadha hadithun sahih wannan hadisi ne ingantacce an gane ku to in ba jahilci ba har yaushe za ka iya dan mutum zai iya daukar makami ya kashe dan uwansa musulmi ba da wani dalili ba haka kurum hadisi kam alfan mi'atun wa wahid hadisi mai lamba 2201 qala haddathana qutayba قال haddathana ahmad بن zaid عن المعلى بن زياد ziyad raddahu ila بن bin رده إلى معقل بن يسار رده ila nabi صلى الله عليه وسلم قال العبادة في harji kal إلي ilayya wannan داما dama إمام الترمذي يأتي ya ce akwai hadisi irin wannan daga ma'akil dan to al-mu'alla dan ziyad sai mai da hadisin zuwa ga muawiya dan qurra shi kuma muawiya dan qurra ya mai da shi ga michael dan yasar shi kuma ya mai da magana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-ibadatu fil harji ibada a lokacin kashe-kashe lokacin wannan ɗimuwa wannan ainihin sarƙaƙiya ta rayuwa kal hijirati ilayya kamar hijira ce zuwa gare ni in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadha hadithun sahihun gharib wannan hadisi ne ingantacce bako inna ma na'rifu min hadith Hammad bin Zaid an al-Mu'alla mun san shi ne kadai ta hadisin Hammad dan Zaid daga al-Mu'alla to da haka dai waɗannan fitintunu da suke faruwa dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar da su cewa za su kasance to kuma ga sanan suna kasancewa wannan tanabbo ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata annabin Allah ne babun wa huwa al-babu thani wa salasun babi na 32 imamu tirmidhi ya bashi mai masa suna hadithu ram alfan mi'atan wa sanatan hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari biyu da biyu qala haddathana qutayba qala haddathana hammad bin zaid an ayyub an abi qilaba an abi asma an thawban qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin da sanadi zuwa sauban Allah ya ƙara masa yadda Yace ce manza Allah su salam ya ce iza wubi a staifu fi ummati in har aka sanya takobi a cikin al'umma ta aka ajiye shi ma'ana al'umma ta fara kisa a tsakaninta lam yurfa anha ila mil qiyama to har ranar tashin alqiyama ba za a ɗauke takobin nan ainihin daga al'umma din ba hadha hadithun sahih wannan hadisi ne wanda yake ingantacce to me za mu kira wannan hadisi babi kenan sai mu ce babu idza a sayfu fi ummati ko kuma mu ce babu minhu mu ce babi daga wancan da ya gabata dan shi ma wannan ina cikin alharj wato ina cikin kwamacalar rayuwa ta kashe-kashe da za ta faru a cikin al'umma sauban ɗan bajdad akan ce ibin jahdar al-qurashi alhashimi ashami abu abdullah ana cewa abu abdurrahman a wata alkunya ɗin tasa maula ne na manza Allah sallallahu alaihi wasallam nasabarsa ba ƙware shi ne ba hashime ne bararren bawansu ne mutumin sham ne an gane ko ya yi shuhura ana cewa da shi sauban annabawi sauban ya mutu a shekara ta hamsin da hudu bayan hijira wasu malamai sun ce shekara ta arba'in da hudu amma wannan wahami ne sahabi ne daga cikin manyan sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi hidima tare da gare shi to dai wannan ina nuna mana waɗannan fitintunu za su dinga faruwa to da haka sai kowa ikintsa ya haɗa ƙafafunsa ya zamanto mutumin kirki in lokacin ya zo dage da ibada ana kai hari masallaci ana kai hari kasuwa a da karkace za ka daina zuwa masallaci sallah ka je masallaci kai sallah ba wata rai sai ta ɗanɗana mutuwa kuma ba wanda ya san ina zai mutu da haka eh, zama a gida bai hana mutuwa ta ɗauki mutum fita waje kuma bai sa ta ɗauke shi to da haka sai mutum ya fifita yin ibada ga Allah subhanahu wata'ala akan komai albabu salis wa salasun babi na talatin da uku babu ma ja a fitti hadu saifin min hashabin filfitna fitna babi da zai bayanin a riƙi takwabi na uh, ainihin azara ko na katako a lokacin fitina hadisa gam alfan mi'atan wa salasa hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari biyu da uku قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبلاي بن عبيد عن أديسة بنت أهبان ابن سيفين الجفاري قالت أديسة ار أهبان لن سيفي الجفاري تتي جاء علي بن أبي طالب إلى أبي aliyu ɗan abi talib ya zo wajen mahaifina faƙala lahu abi ah, fada'ahu ilal khuruji ma'ahu sai mi izo ifita tare da shi wajen yaƙi a lokacin da suke rigima da mu'awiya faƙala lahu abi sai mahaifina ice da shi inna khalili wabna ammika lallai ba daɗi na shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma ɗan baffanka da ilayya idan ikhtalafa lafan nasu an da saifan min khashabin ya umarce ni shayin mutane sun yi saɓani ma'anan an samu rigingimu to rike takwabi na azara ko na katako faƙadit ta hastuhu haƙiƙa ku na riƙi wannan takwabi na azara ko na katako fa in shi'ita kharajtu bihi ma'ak in ka ga dama in ka so in fita tare da shi tare da shi tare da kai qalat udaysa bint uhban tace fatarakahu sai ali ya kyale shi in ya tafi da takwabi na katako mai zai yi da shi wa bil babi an muhammad bin maslama a wannan babin akwai hadisi irin wannan daga muhammad eh, maslama wa hadha hadithun hasanun garib wannan hadisi ne kyakkyawa amma ba ko la na arifu illa min hadisi abdullahi bin ubayd mu san shi ba sai daga hadisin abdullahi dan ubayd hadisi ram alfan mi'atani wa arba'a hadisi mai lamba 2204 qala hadathana abdullahi bin abdurrahman qala hadathana sahl bin hammad قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الرحمن بن Sarwan. عن هزيل بن Shurahbil. عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الفتنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث سند أبي موسى العشري cewa manzo ya faɗa cikin fitina yace kasiru fiha qasiyakum a cikin lokacin fitina idan fitinar ta faru to ku karya ainihin wato ƙafiyakum eh, duk wani abu wadda ike na wato eh, abin nan na kwari da baka wa qatti'u fiha awtarakum autar jam'i ne na alwatar alwataru eh, ainihin wato shine shi ma abin nan ne na na na na na na na abin nan irin irin su eh, mashi kayan yaƙi duk ku kakkatse su wato ita wannan igiyar ita ce watar da wannan igiyar da ake ɗaura a jikin baka to ku tsinke ta walzimu fiha ajwafa biyutikun ku lazimci cikin gidajenku a cikin lokacin wannan fitina wa kunu kabni adam ku zama kamar dan annabi adam na farko wanda ainihin yace la in basatta ilayya daka li taqatulani ma ana bi basiti yadi ilayka li aqatulak inni akhafu allaha rabbal alamin in sun zo za su kashe ku kar ku ce za ku kare kanku ku kyale su su kashe ku kar ku tashi ku ce za ku yi kaza ku yi kaza hadha hadithun hasanun garib wannan hadisi ne kyakkyawa amma fa ba ne dan musulunci ya sharanta kare kai hadisi ingantacce annabi ya ce wanda ya kare aka kashe shi yana kokarin kare kansa ya samu shahada wa abdurrahman bin sarwan huwa abu qais al-audi shi abdurrahman dan sarwan wanda irwaci hadisi daga huzail dan sharahbil shi kuma daga abi musa shi shine sarwan abu qubais al'audi albabun rabi wa salasun babi na talatin da hudu babu ma ja fi a ashiratu sa'a babi abin da ya zo na bayanin wasu daga cikin alamun tashin alkiyama an gane ku. al-ashirat jam'i ne na wato sharaf ma'anansa al'alama to al'ashirat al'alamat kenan an gane ku حديث رقم alfan mi'atan wa khamsa hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari قال حدثنا محمد بن قيلان قال حدثنا النضر ابن شميل قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أنه قال أنس بن مالك يشي وحديثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم زنجا يا مكو حديثي وانا نجد من زال الله صلى الله عليه وسلم la kuma ahadun ba'di ba wani ɗaya a bayana da zai gaya muku wannan hadisin in ba ni ba annahu sami'a min rasulillahi sallallahu alaihi cewa ya ji manzo Allah sallallahu ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ina min ashratis sa'a ina daga alamun tashin alkiyama an yurfa al-ilm a dage ilimi wa ya zaharar jahal jahilci bayyana zamanto yana cin karansa ba babbaka wa ya zina zina ta yadu ta bayyana wa tushrabal khamr a sha a ringa shan giya a fili wa ya nisa mata su yawa wa ya killar rijal maza su karanci hatta ya kuna li hamsin amra'atin qayyamun wahid hai zamanto mata hamsin na karkashin kulawar namiji guda ɗaya wa fil babu yana abi musa wa abi huraira a wannan babin akwai hadisi daga abi musa da abi huraira wa hadha hadisin hasanin sahih wannan hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce to wannan fitina ce a ce mata sun fi maza yawa fitina ce kamar yadda da mazan suka fi matan yawa zai zama fitina babun minhu wahal babul khamis wa salasun babi na talatin da biyar wani babi daga wannan wato cewa alamun tashin alkiyama hadis daga malfan miyatan wa hadisi mai lamba dubu biyu da dari biyu da shida قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى سعيد عن سفيان الثوري عن الزبير عن الزبير بن عدي قال dakhalna ala anas bin malik fa shakawna ilayhi ma nalqa min al-hajjaj az-zubair dan adi yace mun shiga wajen anas dan malik sai muka bashi muka kai masa kuka na abinda muke haduwa da shi na tsanani da takurawa daga hajjaj fa qala anas yace ma babu wata shekara illa wallafi ba'dahu sharrun minhu face wadda tazo bayanta ta fi ta sharri hatta talqaw rabbakum haka abin zai ta tafiya har ku tarar da ubangijinku sami'tu hadha min nabiyikum sallallahu alaihi wa sallam naji wannan magana daga annabinku sallallahu alaihi wa sallam hadha hadithun hasan sahih wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce hadith rakam alfan 207 hadisi mai lamba 2207 قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن عبي عدي عن حميد عن أنس qala qala sallallahu alaihi wasallam daga Anas yace manzo Allah su sallam yace la taqumu saatu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah ba za ta tashi ba face sai ya kasance a ban ƙasa ba mai cewa Allah Allah ma'ana ba mai kiran sunan Allah da gaske sai da gangan haza hadisun hasan wannan hadisi ne kyakkyawa قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث عن حميد عن انس نحوه akwai hadisi irin wannan da wannan sanadi daga Anas kwatankwacin sa walam yarfa'ahu amma bai daga maganar zuwa manzo Allah ba wa hadha asahhu min alhadith alawwal to shi wannan din mawqufin akan Anas shi yafi inganci akan wancan da ya daga zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan fitina za ta zo ta yi tsanani har amma kasa ambatan Allah Allah ka tsare mu albabu Salisu wasu salafun babi na talatin da shida babun minhu wani babi dai da zai magana kan alamun tashin alkiyama hadis gama alfan mi'atan wa samani hadis mai lamba dubu biyu da ɗari biyu da takwas Ƙala حدثنا واصل bin Abdul الأعلى al قال حدثنا محمد Muhammad bin عن ana bi, أبي ana عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى sallallahu wannan hadisin da sanadi zuwa abi huraira Allah ya ƙara masa idda yace manzo Allah su ya yace taki'ul ardu aflada kabidha amsal al-ustuwan min az-zahabi wal fidda za ta yi aman ƴaƴan hanjin cikinta hantocinta kamar matokaran masallaci filoli na zinare da azurfa kala manzo Allah ya sallam فيجيء السارق fi في مثل هذا قطعت yadi sai barawa zai ce a cikin irin wannan aka yanke min hannu wa ya ji wanda ya yi kisa sai izo ya ce fi haza za saboda wannan ma'ana saboda dukiyar nan na kisa wa ya ji fi haza za rahimi wanda yanke zumunci zai zo ya ce cikin wannan ma'ana saboda kuɗi na yanke zumunci na na daina zumunci da 'yan uwana Sun thumma yad'unahu fala min min shay'a sannan su bar wannan kuɗin ba za su ɗauki komai daga cikinsa ba shi ya yi satar hata samu masa an yanke masa hannu saboda bala'i shi ya yi kisa saboda ya samu kuɗi shi ya yanke zumunci saboda kuɗi to yau shi nan kowa ma izo kuɗin ma bai bukata za hadisun hasanun garib wannan hadisi ne kyakkyawa bako la na arifu illa min hadha alwajh ba mu san shi ba sai ta wannan fuska albabu salisu wa saba'un babi sabi'u wa salasun babi na talatin da bakwai babu minhu ga wani babi dai daga wannan babi ma'ana alamun tashin alkiyama hadis ramu alfan mi'atani wa tisa hadisi mai lamba dubu biyu da dari biyu da tara قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو ها حول السند قالوا حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله بن عن عبد الله وهو ابن عبد الرحمن الأنصاري الأشهلي عن هذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى daga Hudhaifah bin al-Yaman Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la taqumu as-sa'atu hatta yakuna as'ada an-nas bid-dunya luka luka ibn luka yama ba za ta tashi ba har sai wanda ya fi kowa dace a wannan duniya ainihin ya kasance shi ne luka ɗan luka wane ne luka luka shi ne mutumin da yake bawa wanda yake ainihin ƙasƙantaccen mutum to zai zamanto kuma yau ne fi kowa jin daɗi ne fi kowa daraja ne fi kowa matsayi shi ake yayi shaiki ne mai ɗaukaka mm, ga zamanin ya zo ‘ya'yan ba kowa ba sun zama yau su ne kowa an tara alhufata al'urata al'alata ri'a shayi ya taɗawa luna filbuniya ‘ya'yan ba kowa ba yau sun samu dama ga shi nan suna gallaza mutane suna gasa mutane aya a hannu shi karamci sai dan karamci sai wanda ya gaji karamci wanda ya fito gidan girma shi ya san girma shi yake girmama mutane sai ya girmama har wanda ba mai girman ba ne saboda ya fito daga gidan girma da haka malamai suke tsawa kada ku sake kaskantattu daga cikin ku su samu dama in aka samu wannan an samu matsala haza hadithun hasan wannan hadisi ne kyakkyawa inna ma harifo min hadisi amr bin abi amr mun san wannan hadisi ne kawai daga hadisin amru dan abi amr an gane ko to kuma ina ga anan zamu kwana insha Allah in Allah ya kai mu lokaci na gaba sai mu tashi babi na 38 hadisi mai lamba 2210 daidai da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fe mana abin da yake na aiki Allah ya ba mu ikon aiki na nisanta kuma ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrim wa anim ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله